وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana yau ma gashi Allah ya sace kaddara haɗuwarmu dangane da ci gaba da wannan darasi mafi mahimmanci wato darasin tauhidi aƙida yau lahadi takwas ga watan almuharram wata na ɗaya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da tara Mu haɗu domin ci gaba da wannan darasi na littafin sharhu kashfi shubuhat sharhi ne wanda a sheikh muhammad ibn salih ibn Uthaymeen alaihi rahmatullahi ya yi wanda asalin littafin kashfi shubuhati littafi ne wanda al'allama al-mujaddid sheikhul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi yau za mu tashi inda mala yake cewa fa'iza kana Allahu qad sarraha fi kitabihi yayin da ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ɓaro-ɓaro kamar rana a cikin littafinsa, anna man amana bi ba'adin wa kafara bi ba'adin fahuwal kafiru haƙƙan. Dukkan wanda ya yi imani da wani shashi na shari'ar Allah. ya kafircewa wani ɓangare na wannan addini namu na musulunci Allah ya ce wannan shine haƙiƙani tsantsar kafirci kuma wato mai wannan shine tsantsar kafiri zalat hazihi shubuhatu wannan shubuha ta kau wa hazihi hiya allati zakaraha ba'du ahli al-ihsa' shine abin da wasu 'yan bid'a wanda suke garin ihsa jiha ce yanzu a ƙasar saudiya wani daga cikin malaman ya ambata fi kitabihi a cikin littafinsa allazi arsalahu ilaina wanda ya aiko mana mala ya sa lamba ta biyu ya sauka ƙasa la a'lamu an hadha kitabi shay'an falyubhas anhu فليبحث عنه فليبحث عنه لا أعلم عن هذا الكتاب شيئا ban san wani abu dangane da wannan littafi da shi Muhammad ibn Abdulwahab yake magana a kansa ba, faliyu ba hasa anhu balantana a yi bincike dangane da littafin, da aka shi sharihu ya ce ba zai ce komai akan wannan ba. Wa yuqalu aidan ana faɗa kuma ya sa lamba qawluhu wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila haza jawabu thani wannan shine jawabi na biyu fa inna madmunahu haƙiƙa abinda ya ƙunsa annaka idza arafta wa ƙararta. kai haƙiƙa yayin da ka sani ka tabbatar bi anna man jahada salata wa zakata wa siyama wal hajja wal duk mutumin da ya yi musun sallah ya yi inkarinta ko ya yi inkarin zakka ko azumi ko hajji ko ranar tashin alƙiyama kafirun billahi al'azim wannan mutum ya kafirce wa Allah mai girma subhanahu wa ta'ala walau a bi kulli ma a bihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siwa zalika Ko da ya tabbatar da dukkanin abin da manzon Allah ya zo da shi in ba waɗannan abubuwa da aka ambata ba to wannan mutum ya kafirta fa kaifa tunkiru an yakuna man jahada tauhida wa ashraka billahi ta'ala kafiran ta yaya za ka yi inkari ta yaya kake inkari dangane da wanda ya yi musun tauhidi ya zama yana hada bautar Allah da ta wani kake inkarin a cewa to ma'ana wannan kafiri ne ta yaya kake inkarin wannan in wayancan abubuwa inkarinsu yakan bayi zuwa ga kafirci to ya wanda ya yi inkarin tauhidi ya zama bayan inkarin kuma yana haɗa bautar Allah da ta wani inna haza la shay'un ajib haƙiƙa wannan abin mamaki ne an taja'ala man jahada tauhida musliman ka sanya wanda ya musu ya inkarin tauhidi ka sanya shi yana nan a musulmi wa man jahada wujuba hadhihi al kafiran kuma wanda ya inkarin sallah azumi hajji da na tashin alkiyama ka ce kafiri ne da mamaki a kan wannan ma anna tauhida huwa a'azamu ma ja'at bihi rusulu alaihimu salatu wassalam tare da tauhidi aƙida shine mafi girman abin da manzannin Allah suka zo mana da shi an gane ko wa huwa a'ammu ma ja'at bihi rusul kuma shine mafi gamewa dangane da abin da manzanni suka zo da shi to akwai gyara nawa kenan gaskiya zai jimlar za ta fi kyau yawwa ni a ammu ya ce a hammu zai fi akwai wanda ya zo da a ammu to na fasa gyarawa da dai ban samu wanda ya nasa yana wada ba wa huwa ammu shine mafi gamewa ka san shi tauhidi annabawa ba su saba a kansa ba ma'ana duk akan abu guda suke an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa su annabawa la'allatun wa ummahatuhum shatta su annabawa ga baki ɗayansu wato ma'ana da hausa ‘yan uba ne mahaifansu iyayensu mata ne daban-daban yanzu ga wannan hadisi duk iya larabcinka sai ka koma wajen malamin sunna ya fassara maka al'anbiya'u la'allatun annabawa ‘yan uba ne wa ummahatuhum shatta iyayensu ne mata daban-daban fassara wannan hadisi annabawa wajen tauhidi akan abu guda suke shine ma'anar ‘yan uba ɗin kenan uba guda ba wanda ya saba kalmar wa ummuhum shatta ana nufin shari'o'insu shine da su ne daban-daban shari'a su watan ta wani ta saba da ta wani amma dangane da tauhidi babu wani sabani to kaga zai dau huwa a ammu kuma zai dauki a hammu din wa huwa a ammu ma ja'at bihi rusul shine ya game duk abin da manzanni suka zo da shi babu sabani fa jami'ur rusul qad ursilat bihi dukkanin manzanni an aiko su da tauhidi kama qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo kafin ka ya kai wannan zababben annabi daga cikin manzanni illa nuhi ilai face mun yi wahayi ga wannan manzo annahu la ilaha illa ana fa'buduni cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai ni ku bautata min ni kadai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa aslu hadhihi alwajibat ai tauhidi shine tushe ginshiki na wa'ancan wajibai na sallah zakka azumi hajji da sauransu allati yakfuru man ankara wujubaha wannan wa'annan wajibai wanda ya ce sallah ba wajiba ba ce ya kafirta ko azumi ko hajji ko zakka idin la tasihu illa bihi domin duk wa'ancan abubuwan da aka ambata wanda wanda ya inkarin wajibcinsu ya kafirta ai ba za su ba sa ingantuwa Allah baya karɓar su sai da tauhidi sai da aƙida yanzu misali George Bush Allah ya masa abin da ya cancance shi a ah, idan da zai yi sallah ko azumi ko hajji ko zaka Allah ba zai karba ba saboda mai bai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba to kenan dukkan wata ibada ba ta tabbata ta inganta Allah ya karɓe ta sai bayan kalmar shahada ta gabata kama kala ta'ala walaƙad uhiya ilaika tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma wa ilallazina min qablika mun yi wahayi ga annabawa da manzanni wanda suka zo kafin kai la'in ashirakta in shardiya da a ce za ka yi shirka manzan Allah ba zai shirka ba alaihi salatu wassalam amma a ƙaddara da zai yi shi yasa malamanmu suke cewa nan an tauna aya ne an tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro lain in ashirakta da za ka yi shirka ya kai wannan zababben annabi la na amaduka duk aikin da kai wallahi zai rushe wala takunanna min khasirina wallahi da ka kasance daga cikin asararru wannan magana fa Allah yana wajihata ga halittarsa zaɓaɓɓanta wanda ya fi kowa daraja da matsayi da ɗaukaka a wurin Allah amma aka fuskantar da wannan magana zuwa gare shi don mu mu shiga taitayinmu wallahi da ka kasance cikin masu asara balillaha fa'abud wa kun shakirina a'a Allah kaɗai za ka bautatawa wa kun mina shakirina ka kasance daga cikin wato ma'ana masu godiya shine masu ibada kaga ai jumla za a iya cewa bal fa'budullaha ko bal fa'budullaha amma sai aka ce balillaha fa'bud me aka yi takadimi kenan yawwa malam wato ma'ana quddima ma haqquhu ta'khir an gabatar da abin da ya kamata ya zo a ƙarshe li'ifadatil hasri domin wato a fa'idantar da takaitawa kamar yadda malaman balaga suka ce wannan yana daga cikin nau'i na balaga alkur'ani kadai Allah za ka tawa shi kadai domin idan an ce bal fa'budullaha a a ka wa Allah wala Allah bautar wani za ta iya shigowa amma da ya ce balillaha fa'bud kadai Allah za ka bautatawa kamar da mai addu'a zai ce wallaha as'alu wallaha as'alu Allah kaɗai nake roƙo subhanahu wa ta'ala wa kun mina shakirina ka kasance daga cikin masu godiya godiya ta ibada godiya ta baki wacce ta kai zuci kuma gabai suka aikata fa in kana man ankara fa'iza kana man ankara wujubar salati yayin da ya kasance duk wanda ya inkari na wajabcin sallah ya ce sallah ba wajiba ba ce awis zakati ko ya inkarin wajabcin zakka awis saumi ko ya inkarin wajabcin azumi awil hajji ko ya inkarin aikin hajji aw ankaral ba'asa ko kuma ya inkarin wato ma'ana tashin alkiyama kafiran an gane ko shine wato kabaru kana kenan ko wato ma'ana wato wannan mutum kafiri ne fa munkiru tauhidi wanda ya inkarin tauhidi da aƙida a ashaddu kufran wa abiyanu wa azharu shi ya fi tsanani wajen kafirci shi ya fi bayyana shi kuma ya fi fitowa kafircinsa ya fi fitowa fili Allah ya tsare mu wa yuqalu idza kunta tukirru yayin da ka kasance kana mai tabbatarwa anna man saddaqa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi kulli shay'in wanda ya gazgata manzan Allah cikin duk abin da mu ya zo da shi wa jahada wujubas salati amma yace bai da sallah wajibi bace annahu kafirun kai da kanka kai da kafiri ne yana magana da shi wannan malami dan bid'a halalu dami ya halatta a zubar da jininsa wal mali ya halatta a wato a riba ce dukiyarsa bil ijma'i kuma kai da kanka ka ce wannan ijma'i ne wa kazalika idza aqarra bi kulli shay'in illa al ba'sa haka abin yake yayin da mutum ya yarda da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da shi sai ce amma bai yarda alkiyama za ta tashi ba shi ma wannan kafiri ne وكذلك لو جهد وجوب صوم رمضان da a ce mutum zai yi inkari na wato wajabcin azumin ramadana wa saddaka bi zalika kullihi amma sauran abin da manzon mu ya zo mana da shi diye daga baki ɗaya la taktalifu al fihi babu wata mazhaba min mazahibil islam daga mazhabobin musulunci da suka yi sabani a kansa cewa kafara wa qad nataqa bihi alqur'anu alqur'ani yayi bayanin hakan kama taqaddamna kamar yadda muka gabatar fa ma'lumun abu ne sananne anna tauhida huwa a'zamu faridatin shi tauhidi Aƙida shine mafi girman farilla ja'a biha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon mu ya zo mana da shi Wahuwa? huwa a'zamu min as-salati aqida tafi sallah wa zakati tafi zakka wa saumi tafi wato ma'ana azumi Walhaji haji tafi kuma hajji. fa kaifa idza jahada al-insanu shai'an min hadhihi al-umuri kafara ta yaya yayin da mutum ya yi inkarin wani abu daga cikin wayannan al'amura ya kafirta walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko da ya yi aiki da dukkanin abin da manzanmu ya zo mana da shi wa iza jahada tauhida yayin da ya yi musu ya yi inkarin tauhidi allazi huwa dinin rusuli tauhidin nan shine addinin dukkanin manzanni kullihim ga baki ɗayansu la yakfuru kuma a ce ba zai kafirta ba subhanallah subhanallah to wannan ma mawqifin subhanallah anan litta'ajju to shin a ilimi na balaga akwai wata ka'ida da za mu iya gane subhanallah ta'ajjubiyya ce da wacce ba ta'ajjubiyya ba ina tare da ku subhanallah dinnan ta'ajjubiyya ce to ni dai ina tare da su ah, abin da nake so mu gane na yi tambaya ne don a jawo kowa ya ba da hankalinsa eh to ai duk jumla ce guda biyu kowace ta'ajjubiya ce abin da nake so a gane hanyoyin ta'ajjub hanyoyi ne guda biyu hanyar farko tana da ƙa'ida shirin irin su ma fama asbarahum alan nari kamar kuma af'il asmi bihim ne wa absir ko to ala ne af'il shi yasa mai bulugul maram a cikin muqaddimarsa ibn hajar yake cewa akrim bihim warisan wa maurusan akrim bihim ina mamaki yadda Allah ya girma malamai warisan ta hanyar gado wa maurusan da kuma wa'yanda suka gada su ne annabawa malamai sun gaji ilimi kuma wa'yanda suka gaji ilimin na a wajensu su ne annabawa wannan ita ce hanya farko nau'i na farko wanda ake wato ma'ana gina ta'ajju. nau'i na biyu kurin an bar shi ala maqdaratil insan a bisa wato dama ta mutum gogewarsa da ƙwarewarsa da harshen larabci da kuma yadda ya fahimci ilimin balaga to wannan haka aka bashi. an gane ko kaifa takfuruna billahi wa kuntum ne amwatan eh fa ayakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un wannan ta'ajjubiya ce amma haka babu wata alama kaifa abin mamaki ta yaya da kuma hadisin nan sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi Abu Huraira sai wato ikhtanasa sai ya buya daga baya sai ga abu huraira ya dawo manzo Allah ya ce na gan ka ɗazu kuma sai kuma na neme ka na rasa sai ce ai na ki in zauna tare da kai alhalin ina najasa mai manzo Allah ya ce subhanallah litta'ajjub abin mamaki innal mu'mina la yanjusu ai mumini baya zama najasa to wannan yadda siyakin magana ya zo ta nan ne kurin ake iya bambance wannan jumla ta'ajjubiya ce ko ba ta'ajjubiya ba ce ga waɗanda suke da littafin annahawul kafi sai su koma ya bi wa mas'alar haƙƙinta a babin ta'ajjub sai a koma a duba ma a'jaba hadhal jahala ko hadhal jahalu abin mamaki dangane da wannan jahilci wa yuqalu aidan ana cewa kuma ya sa lamba qawluhu wa yuqalu aidan haula'i ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilah wa'annan sahabban annabin mu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu hadha jawabu thalithin wannan ita ce amsa ta uku wa madmunuhu abinda wannan bayani ya kunsa أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا wa ashabahu, sun yaƙi musailamatal kazzab da kuma mutanensa wastahallu dima'ahum wa amwalahum sahabban manzon Allah a lokacin halifancin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sun halatta jinin musailama da jama'arsa da kuma dukiyoyinsu ma annahum yashhaduna yashhaduna an ilaha illallah wa anna abduhu wa rasuluhu tare da suna masu shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzonsa ne wa yu'azzinuna wa yusalluna suna kiran salla, suna sallah wahum inna ma rafa'u rajulan ila martabatin nabi me ya haifar da wa'annan mutane aka yi musu wannan sun waru wani daga cikinsu sun ce annabi ne sun kai shi matsayin annabi wasu na san ba su gane ba ko kowa ya gane duk abin da musulunci ya zo da shi suna yi me yasa sahabai suka yaƙe su sai suka ce ga wani a cikinsu shi ma annabi ne shikenan duk wayancan abubuwan da suke ya rushe فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة الجبار السماوات والأرض in dai an waru wani an ce annabi ne an yaƙe shi to kuma wanda suke ware wani su ce wancan Allah ne kasan duk matsayin annabi ba ma misali da mahalicci dan sai da yabi mahalicci ne ma ya samu matsayin da duk za a faɗa misali annabi musallallahu alaihi wasallam ya fi kowa matsayi da daraja da ɗaukaka a wurin Allah amma sai da yabi Allah ya samu wannan matsayin subhanahu wata'ala ta yaya ga wanda suka ɗaga wani halitta zuwa matsayin jabbarin samawati wal ard wanda ya wato ya fi ƙarfin sammai da ƙasai afala ya kunu a haƙƙu bil bala shin wannan ba zai fi cancanta ya kasance kafiri ba mimman a makhluqan ila manzilati makhluqin akara fiye da wanda ya ɗaga wani halitta ya kai shi matsayin wani halittar daban in dai ɗaga wani a ce annabi ne kafirci ne to ya ɗaga wani a ce Allah ne min babu aula wa hadha amrun wadihun mala yace wannan abu ne a fili walakin kama qala Allah ta'ala kadhalika yatba'u Allah ala qulubi alladhina la ya'lamun kamar haka ne Allah yake rufe zukatan wa'yanda ba su da sani ba su da sani la ya alamuna ba za su wato ma'ana ba su da sani sai Allah ya rufe zukatansu ba sa iya gane gaskiya balantana su yi aiki da ita wa yuqalu aidan ha'ula'i ashabu rasulillah ha'ula'i ismul ishara ne mabni ne ko to na maza ne ko na mata maza da mata ha'ula'i banatu me annabi lude yake cewa ha'ula'i Malam Umar ha'ula'i banati yawwa ataharu ha'ula'i banati hunna ataharu lakum ha'ula'i banati da haka kallafa wato ismun ishara na ha'ula yashmalu dhukura wal inasa هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة سنياك بني حنيفة وقد أسلموا باين قبيلة بني حنيفة سن مسلمتا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول من زن الله إتوانا قبيلة مسلمة الكذاب تم من زن الله ينادى ريسك شغا مسلمتي وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي سيري سنشي فإن قال ذلك innahum yaquluna ai su suna cewa musailamata annabi ne faqul hadha huwa al-matlubu dai fa shine daidai fa in da shi wancan dan bid'a zai ce ai abin da ya sa sahabban manzon Allah suka yaƙe su innahum yaquluna inna musailamata nabiyyun ai musailamata wato ma'ana annabi ne faqul kai ahli sunna sai ka ce hadha huwa al-matlubu ai wannan muke bukata إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر wato ma'ana an ɗaga wani mutum an kai shi matsayin manzanmu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan matsayi da aka kai shi duk wanda ya yadda akwai wani da yake da matsayin annabi to wannan mutum ya kafirta kowaye ina fata an gane haka kuma a ce ga wani littafi ya kai matsayin alkur'ani ko ga wani zikiri ko addu'a ta kai matsayin alkur'ani ba fa ta fi alkur'ani ba duk hukuncin haka yake wahalla malahu wa damahu har hakan ya halatta dukiyarsa da jininsa wa lam tanfa'ahu ash-shahadata ne kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah bata amfane shi ba wala salata haka sallah bata amfane shi ba fa kaifa biman rafa'a shamsani me tanka ga wanda ya kai rana da wata shamsani haka laraba suke cewa shine rana da wata ko a ce kamarai ne ko a ce umarai ne suwaye umarai ne abubakar da umar au yusufa ko kuma wato ya daga annabi yusuf alaihi salatu wassalam Au sahabiyan ko ya daga wani sahabi au nabiyan ko ya daga wani annabi balantana waliyi kuma ila martabati jabbari samawati wal ard wato zuwa matsayin Allah duk wanda yake ganin rana Allah ce ko wata Allah ne ko annabi Yusuf Allah ne ko wani sahabi kamar yadda 'yan shi'a suke cewa sayyidina Ali ya kai matsayin Allah ko kuma wato ma'ana wani annabi daga cikin annabawa dan akwai wa'anda suke biyo manzon mu sallallahu alaihi wa sallam matsayin Allah to ya zatanka dangane da wa'annan subhanallah ma a'azama sha'anahu kaga kenan wancan aljahala da aka ce shine daidai abin mamaki dangane da girman sha'aninsa subhanahu wa ta'ala ko kuma dangane da girman sha'anin wanda ya daga wato ma'ana matsayin wani halitta ya bashi matsayin mahalicci abin mamaki dangane da girman sha'anin lalacewarsa kenan in kuma an ce lamirin zai koma zuwa ga Allah to shi shikenan ma a azama sha'anahu abin mamaki dangane da girman Allah subhanahu wa ta'ala da girman matsayinsa da kuma cancantarsa da bauta shi kadai kazalika yatba'u Allahu ala qulubi allazina la ya'lamu kamar haka ne Allah yake toshe zukatan waɗanda ba su da sani Allah yakan toshe zukatansu ba sa gane gaskiya balantana su ganta su yi aiki da ita Allah ya tsare mu ويقال أيضا قوله ويقال أيضا إن الذين حركهم علي بن أبي طالب بالنار haƙiƙa wa ‘yan Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa ardahu ya ƙona su da wuta su ne ‘yan shi'a. An gane ko? Kamar da ya tabbata, ila, haza jawabun rabi'un, wannan ita ce amsa ta hudu. Haza jawabun rabi'un, wannan ita ce amsa wato ma'ana ta hudu. a can na ce haza jawabun salisin kuskure ne haza jawabun salisun a zai iya zama haka ne haza jawabun rabi'in haka yake faƙad kana ha'ula yadda'una al-islama su wa'anda Aliyu bin Abi Talib ‘yan shi'a ɗin da Aliyu bin Abi Talib ya ƙona suna da awar musulunci Wata ta'allamu min sahabati kuma sun koyi addini daga wurin sahabban manzan Allah wa ma'a zalika lam yamna'ahum hadha min wato min al bi kufrihim amma tare da haka babu wani sahabi da ya hana Aliyu bin Abi Talib ya yi musu hukunci da kafirci. An gane ko? Wata hariƙihin bin nar babu sahabin da ya hana Aliyu bin Abi ya ƙona su da wuta. li'annahum qalu fi ali ibn abi talib innahu ilahun domin sun ce ai ali bin abi talib ma Allah ne shi an cin yayi nisa an wuce maganar ahlul baiti shi aliyu ma sun mai da shi Allah mislu man yadda'i ha'ula'i mimman yu'al mimman yu'alluhunahum ka shamsani wa ghairihi mislu man yadda'i ha'ula' kwatankwacin wato wa'yanda suka yi da'awar wa'yancan da muka ambata su ma suka ba su matsayin Allah mimman yu'alluhunahum ga wa'yanda suke wato ma'ana bautata musu suka mai da su matsayin Allah ka shamsani wa gairihi kamar wato ma'ana wa'yanda suke bautar rana ko suke bautar wata ko wani wannan fa kaifa sahabatu radiyallahu anhu ala haula dubi yadda sahabban manzan Allah ko abin mamaki yadda sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda suka haɗu a bisa kashe wa'annan mutane an anna sahabata radiyallahu anhum yajma'una ala qatali man la yahillu qatlihi shin kana ganin sahabbai za su haɗu a bisa kashe mutumin da bai halatta a kashe shi ba amma su ijma'i cewa a kashe shi bayan bai cancanta a musulunci a kashe shi ba la wa takfiru man laysa bi kafirin kana ga sahabban manzon Allah za su haɗu a bisa kafirta wanda bai cancanci a ce masa kafiri ba zalika la yumkinu wannan ba zai taɓa yiwa ba am tazunnuna ko kuma kuna zaton annan li'itiqada fi tajin wa amsalihi la yadurru kudirewa a zuci dangane da taj shine wato ma'ana hular sarauniya shine taj kambi ake cewa da shi ko mutum ya kudure kamar mutumin da yake da sarauta sai ya kudire duk abin da ya shafi mulkinsa nasara ko nasara ita wannan hular tana da alaka da hular to amma ba wai hula kurin ba duk wani mulki da za ka jingina masa wani abu shine mai tasiri ya bashi matsayin Allah da makamancin wannan la ya durru cewar baya cutarwa a ƙida yana cutarwa walli itiqadu fi ali bin abi talibin ya dur amma kuma wato ma'ana ƙudirewa ga aliyu bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda kuma yana cutarwa ka yadda cewa aliyu bin abi talib Allah ne yana cutarwa amma kuma ƙudire cewa wanta alama ko sandar mulki ko wani abu na mulki a yadda da cewa shine mai ba da mulkin kuma shine mai karewa wato ma'ana a ce shi hakan baya cutar da aƙida da mamaki dangane da wannan Allah ya tsare mu wa yuqalu aidan alladhina harraqahum ali bin abi talib radiyallahu anhu bin nari to ni na ba wannan lambar wanda ali bin abi talib ya kona su da wuta yadda'una al-islama su suna da'awar musulunci wahum min ashabi ali radiyallahu anhu su almajiran aliyu bin abi talib ne wa ta'allamu ilma min as-sahaba kuma sun koyi ilimi daga sahabban manzon Allah walakin i'taqadu fi ali mithl al-i'tiqad fi yusufa wato sai dai sun kudire a zuciyarsu dangane da lamarin aliyu irin abin da aka kudire dangane da annabi yusuf wa shamsani ko kuma wato ma'ana dangane da rana ko wata wa amsalihima kai ina ga shamsani din nan fa suna ne dan idan ana nufin rana da wata bai kamata ya zama shamsani ba ne ya kamata ya zama barakallahu fika wa shamsani ko kuma wato shamsani ina ji wani malami ne daga cikin malamai wa amsalihima kaga da a ce ana nufin rana da wata ne larabcin ba za a ce wa amsalihima ba sai a ce me wa amsa lihim ko amsaliha zai iya ɗaukan wa amsaliha amma dai nan wa amsalihim da ya kamata ko ko amsaliha din zai iya ɗauka. fa kaifa ajma'a sahabatu ala qatlihim wa kufrihim ta yaya ko abin mamaki yadda sahabban manzon Allah suka haɗu a bisa ya yaƙarsu da kafircinsu ta yaya tambaya ce sahabban manzon Allah za su haɗu a bisa kashe su da kuma cewa kafirai ne atazunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimina shin yanzu za ka zaci cewa kafirai wato sahabban manzon Allah suna kafirta musulmai la am tazunnuna anna itiqada fi tajin wa amsalihi ko kuma wato kana zaton kudirewa cikin abin da ya shafi wani abu na mulki da makamancinsa la ya durru baya cutarwa baya kai mutum ga kafirci walli itiqadu fi ali bin abi talib yukaffiru amma yadda cewa Aliyu bin Abi Talib Allah ne kuma yana kafirta mai yin hakan amma wancan yadda da cewa rigar mulki ko sandar mulki komai wato mana ita ce mai ita ce mai bada mulkin da sauransu a ce wannan ba zai kai ga mai wannan itikadin ga kafirci ba Wayu yuqalu aizan. ana cewa kuma banu ubaidil qaddah banu ubaidil qaddah ya sa lamba hadha jawabu khamisin wahuwa huwa ijma'ul ulama'i ala kufur bani ubaidin al wannan malaman musulunci sun haɗu cewa wannan ƙabila wato ma'ana sun kafirta allazina malakul magriba wanda suka mallake magrib shine abin da ya shafi maroko abin da ya shafi jazair da sauran dai wato ma'ana nan su ne magrib da kuma misra wa kanu shahadu na Allah, ilaha illallah wa anna na rasulullah Wai sallunar juma'ata wal jama'ati suna sallar juma'a suna sallar jam'i wa yad'una annahum muslimina kuma wato suna masu da'awar cewa su musulmai ne walakin zalika lam yamna'ahum min hukmil muslimina alaihim birridda sai da duk wannan bai hana musulmai suka yi musu hukunci da sun yi ridda ba hina azharu mukhalafatal muslimina yayin da suka bayyana saɓawa musulmi fi ashiya'a duna tauhidi a wasu abubuwa ma ba su kai tauhidi ba hatta qatalahum hatta qataluhum har wato musulmai suka yaƙe su wastanfazu ma bi aidihim suka ribace abin da yake hannayensu saboda wannan ويقال أيضا بنو أبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس ونيافروا أواتوا الدولة العباسية كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام سنة دعور مسلنشي ويصلون الجمعة والجماعة أما me yasa aka ce wal jama'ati eh barakallahu fika li annahu jam'u muannas salim da ane masa wato ma'ana wato ma'ana fataha ne da me da kasra Inna muslimina wal muslimati ba wal muslimata ba jazakallahu khairan falamma azharu mukhalafata shari'ati yayin da suka bayyana saɓawa shari'a fi ashiya'a duna ma fihi wato cikin abubuwan da ba ma a cikinsu muke magana ba a jima'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim sai malamai suka haɗu cewa mutanen nan fa sun kafirta kuma ya kamata a yaƙe su wa anna biladahum biladu harbin kuma yaƙin garinsu ya zama wato ma'ana garin da ya kama gari na yaƙi za a yaƙe su wa gazahumul muslimuna musulmai suka yaƙe su hattastan to can kuskure ne kenan a sharhi wastan ƙadu ne sai a cire wannan ɗugan ko haka ne haka yake hatta stanqadu ma bi aidihim haka yake min buldanil musulmina har sai da aka ƙwato aka tsamar wancan fassarar da na yi kuskure ne hatta qataluhum wastanqadhu ma bi aidihim aka wato ma'ana tsamar da garuruwan da suke hannunsa ya zama ba a hannunsa suke ba da su suke mulki aka tsamo wa'annan garuruwan wato ma'ana daga hannayensu hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimina har sai da aka kwato abin da yake hannayensu na garuruwan musulmai ya koma wato ma'ana karkashin musulunci ah, wa yuqalu aidan ana faɗa kuma ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم إله هذا جواب سادس wannan ita ce amsa ta shida mazmunuhu abinda ta kunsa abinda wato ta kunsa annahu iza kanal al-awwaluna lam yukaffiru illa hina jama'u jama'a anwa'il kufri min shirki wat-takdhibi yayin da ya kasance kafiran farko ba a kafirta su ba sai yayin da suka haɗa dukkanin nau'i na kafirci da shirka da ƙaryatawa wallistikbari da girman kai fama ma'ana zikira anwa'in min al-kufri menene ma'anar ambatan nau'i nau'i na kafirci fi babi hukumil murtad dangane da babin da yake bayani dangane da hukuncin wanda ya rida. su yan bid'a suna gani ai bai kamata dan mutum yayi abin da yake kafirci guda ɗaya a kafirta shi ba domin na farkon sai da suka haɗa abubuwa to shine malai yake cewa in ku haka ne menene hikima me ma'ana dangane da bayani akan hukuncin murtaddi kullu nau'in minha kafiru an yi bayani ne domin a nuna maka kowanne nau'i daga ciki guda ɗaya yana kafirtawa hatta zakaru a ashiya'a yasirata wato ma'ana har suka ambaci abubuwa kaɗan inda man fa'alaha wato ga duk wanda ya aikata mislu kalimatin yadhkuruha bi lisanihi duna kalbihi kamar misalin magana ma da zaka faɗa da harshenka ko da bai kai zuci ba au kalima ko kuma wato ma'ana wata kalma yadhkuruha ala wajhil mazahi da zai ambace ta bisa ba'a ko wato wallahi da kuma wasa falaula annal kufra ba dan cewa kafirci ya hasulu bi fi'li nau'in minha yana tabbata da an aikata wani daga ciki ba sai an aikata ga baki ɗaya ba wa in kana fa'ilu mustaqiman fi janibin akhara ko da wanda ya aikata wannan mutumin kirki ne a wani bangaren lam yakul li zikr anwa'i fa'ida to da zai zama ambatan nau'i nau'i na ridda da zai zama ba fa'ida kurin sai a kawo su a dunkule a ce sai ka faɗi wa'annan gaba ɗaya ne zaka kafirta yaqulu rahimahullahu ta'ala wa mimma yadfa'u shubha haula yana daga abin da yake ture shubhar wa'annan yan bid'a humul fuqaha'u fi kulli madhhabin sune malaman fikihu na kowace mazhaba zakaru fi kutubihim sun ambata a cikin littattafansu babu hukumil murtad babi dangane da hukuncin wanda ya ridda wa zakaru anwa'an kasiratan suka ambaci nau'i nau'i da yawa wanda kowane ɗayan kai kana iya yin ridda hatta zakaru alkalimata ya hal insanu bi lisanihi har suka ambaci wata kalma da mutum zai iya furta ta da bakinsa wala ya ha bi kalbihi ko da bata kai zuci ba aw ya aw ha ala sabilil mazahi ko ya fada a bisa wato ma'ana ba'a wa ma'a zalika kafaruhum wa akhrajuhum min al-islam tare da haka malaman fiqhu suka kafirta shi suka fidda shi daga cikin musulunci biha da ita wannan kalma wa sayati li zalika mazidu bayanin wa idahin wato ma'ana ƙarin bayani da fito da abin ɓaro-ɓaro zai zo nan gaba wa yuqalu aidan idza kana awwaluna idza kana lam yakfuru illa annahum wato kafiran farko